بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا أبوة السلام wa ورحمة الله وبركاته muna sake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai yadda ya so a inda ya so ga wanda ya so da ya ga dama ya so ya sake haɗa mu a cikin wannan ɗaki mai albarka ba dan mu siya ba ko dan mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha yau idan ba a manta ba ɗaya ga wata ko na wato ainihin february kenan wanda ya daidai da sha na sha hudu ga watan wato ainihin jumadal ah, Eh? jimalar ula ko idan ba a manta ba a karatunmu a inda muka tsaya wato za mu tashi akan mun tsaya akan wato aljaru wal israr fi salawatul khamsi wa ghairiha to yau za mu tashi akan wato aljaru wal israr fil qira'ati fi salatil layli wato bayyanawa da kuma asirtawa wajen kira'a cikin sallar dare sallar dare wato idan za ka yi sallar dare ta kiyamun lai za ka bayyana ne ko kuma za ka asirta to yau shi ne karatunmu insha Allahu to a nan kiyamun laili idan aka ce kiyamun laili wato shine tashin dare wato shine mutum wato ainihin ya tashi da daddare ya yi wasu nafilfili da suka sawwaka sawa'un bayan ya yi barci ko kuma kafin ya yi barci wato ana kiranta tarawih da tarawih da wato ainihin tahajjud duk abu ne guda daya sai dai bambancin tarawihi da tahajjud tarawih ana yi kafin a yi bacci ne bi ma'ana kafin ka yi bacci za ka tashi ka yi wasu nafilfili wato yadda suka sawwaka maka wato yadda shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar ko kai raka'a tara ko kai raka'a biyar ko kuma kai raka'a goma sha daya wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mutum da yake so ya kiyamul laili wanda idan kai wannan shine ake kira yi kiyamul laili tahajjud kuma ana yin ta ne lokacin da ka yi bacci ka tashi to ya dawo sunan shi tahajjud saboda wato ainihin ta baccin da kai daga baya kuma ka tashi ina fatan an gane tarawihi kafin ka yi bacci da hajji kuma bayan ka ɗan yi bacci wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai karfin gaske wanda babu wanda yake iya kiyaye wannan sai salihi ya mullalle shi dan gatan Allah ba kowa Allah yake ba iko da dama ya tashi da daddare mutane suna bacci yi sallah ba wallahi sai dan gatan Allah a hadisin Abdullahi bin Salam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato afshu salam watsa sallama tsakaninku yi ta'am ku dinga ciyar da abinci kada ku dinga cinye abincinku ku kadai ku dinga ciyar da wani wa shi salam ku dinga watsa sallama a tsakaninku salamu alaikum salamu alaikum wa qimu ta'am wa sallu bil nasu ku dinga yin sallah da daddare mutane suna sharar bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna da sallama da cin aminci to saboda haka wannan qiyamul laili din ba kowane karabiti Allah ta'ala yake ba ikon tashi yayi ba kuma wannan shine wato ainihin hali na magabata na kwarai wanda ba ka samu magabaci ma ya kiwaye sallar wato ainihin farilla ballantana kuma ta nafila wani kuma bai kiwaye farilla goma ballantana ya tashi ya nafila ana hakaitowa imamu ahmad dan hanbal yana yi shi ba tare da limami ranar da aka samu kabarar harama ta kubuce masa ya ce nan ma ya je makabarta ne saboda rasuwar mahaifiyarsa wato yanzu ya samu kabarar harama ta kubuce mashi tare da limami to lallai waɗannan idan ka duba siyar alami lubana na imam zahabi za ka yi kallo ka ga inda magabata suke tashi wajen kiyamun laili wasu ma sun mai ita ma kamar wajibi akwai magabacin da yake cewa wallahi inda za a yi declaring gobe ba a tashi kiyama da za a yi shi da a sanar a ce gobe ba a tashi kiyama ba zai kara abin da yake da komai ba bi ma'ana duk ibadun da suke yi sun ya gamsu zai shiga aljanna da su wasu ya kara ba kai yanzu da za a ce za a tashi kiyama yau to idan ka fara salloli tare da zawo to sai yadda hali sai inda mai ya kare amma akwai magabacin da ba zai kara komai ba saboda ibadun da yake ya gamsu da su amma babu mutum ga falalle da zai kwanta tun daga wani tun daga sallar isha idan ya fara barci ba zai tashi ba sai ana mai kokari ne shine zai tashi idan aka kira as-salatu to lallai mu rike kiyamul laili da kuma kiyamun laili musamman a cikin wannan lokaci na sanyi za ka ga idan mutum na yi za ka ga fuskar shi na kyalli tana walwala allah na sanya masa wato ainihin wadata a cikin zuciyarsa wa uba kuma ga amsa addu'a daga gurin ubangiji ta'ala don duk daren duniya manzon allah sallallahu ya ce sai allah ya sauko sai ya sauko sama ta ɗaya. yana cewa wa yake da bukata in biya mushi wa yake da wani damuwa in yaye mushi galibin mu kuma muna kwanci akan gado muna sharar bacci kowane dare in ji manzo Allah sai Allah ya sauko sama ta daya to idan kai ga mankatar lokacin da Allah ya sauko kana addu'a kana kuka kana ya Allah ka yawo mun wannan masifa da bala'in da nake fama in na ciwo ne idan kana neman aiki ne Allah ba na aiki mai albarka idan kana neman aihuwa ne ya Allah ya ba na aihuwa mai albarka a lokacin idan Allah ya karba addu'arka ya ce sai ka yi duk duniyar na in su taru su ce ba za ka yi buwan wallahi su isa ba amma da yawan za ka ga mutum ya duso kofar gidan mutum mutum na fitowa sai fashe masa da kuka ai alhaji ina da bukatu kaza da kaza da kaza da kaza kuma alhajin ba zai biya masa bukata ba sai ce gajiya ka zo ka yi aikin banza da wofi ka bata hawayenka amma so nawa mutum ya tashi da daddare karfe ɗaya karfe biyu karfe uku sha biyu da rabi sha ɗaya da rabi ka tashi kana kuka kana gaya wa allah ka kana cewa allah yi min rahama allah gafarta min allah ni mai laifi ne ya Allah waye mun bala'in zaman kabari fitintunin da ake fama cikin kabari Allah waye mun wallahi ko a zaune za ka iya yin sallar dare ya halatta ka tashi ka yi ta a zaune yi alwalarka ka ɗaura alwala ka yi ta a zaune har ka gama sallar ka a zaune babu wanda ya ce kawo laifi a zaune yi alwala raka a biyu ko eh, yi alwala ka je ka fuskanci Allah a zaune ka yi ta a zaune ko ka tashi ba Allah ya kar zai karba insha Allah saboda haka wannan allura ce gani ga ku baki da yana da kyau a ce ko da baka tashi kullum ya kasance a ce a sati akwai timetable naka na tashi da daddare tana gaya wa Allah damuwoyinka domin duk da daddare ne Allah yake yake yake saukowa domin amsa addu'o'in bayi Allah ta'ala ya samu dace to shi za ka yi wannan sallar da dare za ka bayyana karatun ne ko za ka boye ya ce wa amma fi salatin laili amma a cikin sallar dare kana taratan da siru wa taratan ya malam yake cewa a yi sallar dare da manzon allah sallallahu alaihi ake yi kana taratan da siru wani sa'in yana bayyana karatun sallar ana jinsa yana sarrantawa ba a jinsa wa taratan ya jiharu wani lokaci kuma ana yana bayyana karatun ana ji ina fatan an gane malam a ƙasa yake cewa ƙara abdulhaqi fi tahajjud wani malami da ake kiran shi abdulhaqi yana da littafi da ake kira at-tahajjud yace ke cewa wa amma nawafil bin nahar amma sallan nafila da daddare da rana falam yasiha anhu sallallahu alaihi fiha isarun wala ijhar yake cewa in manzo Allah zai sallan nafila da daddare ba a samu wani abin da ya inganta ba yana bayyanawa ne ko kuma yana koyewa ya ce amma wal azharu abin da ya fi in mutum zai sallar lafila da rana kana ya sarru fiya yana wato ainihin menene bayyana yana sarrantawa inda rana ne waru an rawaito daga gurin manzan Allah annahu marra bi abdullahi bin hudafa ya wuce abdullahi bin hudafa wani yusalli bin nahar yana sallar da rana wa yaj'alu yana bayyana fa qala lahu sai ce masa ya abdullah ya kai abdullahi sami Allah ka jiyar da Allah wala tusmi'na kada ka jiyar da mu an gane ko malam ya ce wa hadal hadith laysa bi qawi amma wannan hadisi yana da rauni dan duk hadisin da kaji an ce wa ruwiya galibi dan kaji an ce wa ruwiya to wannan alamu ne ta raunin magana ina fatan an gane to shi ne ce wa kana idza qara'a wa huwa ta hu yusmi'u qira'atahu fil hujrati yusmi'u ta hu man fil ko malam yake cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karatu da daddare wanda yake ɗakinsa yana jin abin da yake karantawa wake ɗakin shi kaga matan shi kenan ko matansa suna jin wato ainihin abin da yake karantawa na kira'a har aisha ma take cewa kada ka ji irin kira'ar manzon Allah idan yana karatu da daddare ta ce yana tsawaita sallar kafafunsa su kukumbura ya tsawaita ya daɗe a tsaye ta ce duk da tsawaita wanda yake kada ka tambaye ni kyawun sallar da tsawonsu har take cewa ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gufira laka ma kaddama min dhanbika wa ma akhar an gafarta maka zunubanka ya rasulullah wanda suka wuce da wanda kuma zaka aikata to me yasa kake damuwa wajen tashi da daddare sai ya ce mata afala akulu abdan shakura ya aisha ya ce mata ta aisha ai wannan ba zan kasance mai godiya ga Allah ba ai wannan sallah da nake yi godiya nake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala dangane da gafara da yamu ina fatan mun gane wa kana rubbama rafa'a sautahu akthara min zalika amma wani sa'i an samu ba mamaki manzo Allah sallallahu alaihi ya daga muryarsa fiye da haka din fiye da wato ainihin wanda yake dakin sa yake ji an gane ko hatta yasma'u yasma'u man kana ala arishihi har wanda yake wato ainihin wajen gida arish bi ma'ana ai kharijal hujrati an gane ko wato wajen daki har an samu wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ba matarsa ba har wanda yake wajen dakin ba yana jin kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bidhalika amara Abubakar wa Umar radiyallahu anhuma da haka din kuma ya umarci Abubakar da Umar Allah ya kara musu yadda in aljanna kenan guda biyu wazalika zalika hina ma akan ya faru ne lokacin kharaja laylatan annabi sallallahu ya fita da daddare fa idza huwa bi abi bakr anhu sai gashi ya sami abubakar da daddaren ya dan bi gidan abubakar an gane ko musalli sai ga abubakar yana sallah a gidansa kenan yakhfidu min sautihi yana wato ainihin ƙasa da muryarsa an gane wa marra bi umar ibn khattab sai ya wuce umar dan khattab Allah ya kara masa yadda radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wa huwa yusalli sai gashi umar din yana sallah amma mai umar yayi rafi'an sautahu yana daga muryarsa ya wuce abubakar yana ne yana kasa kasa da muryarsa umar kuma yana daga muryarsa falamma jitama'a inda nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da karatu ya zo wato suka haɗa fadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata an gane lokacin da suka haɗu a gurin manzan Allah a makarantar manzan Allah inda nabi sallallahu alaihi wasallama a wajen manzan Allah ƙala sai manzan Allah ya ce musu ya ababakar ya kai abubakar marartu bika wa anta tusalli jiya na wuce kada da dare kana yin sallar dare tahfidu min sautika muryarka yana ƙasa ƙasa an gane ko manzon Allah na bashi labarin abin da yaje yana aikatawa jiya da daddare an gane ko sai manzon Allah ya ce kada kala kada asma'tu man najaitu man najaitu ya rasulullah ba manzon Allah ya ce me yasa ka take kasa kasa ba sai yake ce ai kaga ko shan maka gurin ko to wato yana tambayarsa kenan me yasa ka take kasa kasa sai abubakar ya ce ai asma'atu man najaitu ya rasulullah ai murya ta kasa kasa da take yi ai naji wanda nake gana wanda yake naji yadda wanda yake nake ganawa da shi ai na riga naji yadda wanda nake ganawa da shi wato wa ke ganawa da shi kenan yana ji yadda Allah kenan yake ce kamar yana ce wa manzon Allah ya rasulullahi to wanda nake magana da shi ai ya ji ni ba sai wani ya ji ni wani karabiti ya ji ni ba an gane ko wato allah da nake magana da shi an ya riga ya ji ni ba sai wato ainihin na wato ainihin daga murya ba wanda yake nuna maka wannan karfin ji na ubangiji ala allah na da karfin ji wasu a sauta a al-aswat dukkan muryoyin allah ta'ala yana jin su a lokaci daya kuma babu wanda wato ainihin yake da hamayya dangane da wannan inda za ka gane Amma kowa yadda Allah yana ji za ka samu mutum sama da dubu ko dubu ɗari ko miliyoyi sun yi rukuni ko sun yi sujada kowa na roƙon Allah bukatunsa ko amma babu wanda yake taɓa ɗan sai yake cewa da Allah ka yi shiru a jinawa ina fatan an gane domin kai kanka ka yadda Allah na ji amma da yawa a zo guri na mutum goma su zo guri na wani na magana sai ka ji wani cewa da Allah ka mun shiru mana a saurari nawa saboda ka san ni mai rauni ne ka san ba wanda ba a yi mutum goma su taru suna mun magana face sai na ki jin sai wani ya kubuce mu amma na Allah ta'ala ana yi a tare kuma baya kubuce mu Allah wannan shine subhanahu wata'ala kenan wanda wata rana Aisha ta radiyallahu anha wani wata mata ta zo ta samu manzon Allah ta kawo ƙara tana so manzon Allah ya ji ta amma manzon Allah ya lallabo ya ce me kike faɗa ban abin da kike faɗa ba Allah na saman bakwai sai ce kadi sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha hawa tashtaki ila Allah ai Allah ya ji matan nan da ta kawo karan mijinta kai baka ji ba amma Allah ya riga ya ji sai Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma ai Allah ya ji kai kawo da kuke tare da matan nan dangane wato da ainihin mijinta da ta kawo kararsa aisha take cewa ni da nake kusa da matar ban je ba amma sai ga allah a saman bakwai ya ce kadi sami allah sai ta ce alhamdulillah ladi wasi'at wul aswat ta ce godiya ta tabbata ga allah da sautukan mutane suka isa kunnansa subhanahu wa ta'ala kenan to ya tambayi abubakar sadiq ya ce me yasa sautin ka yake kasa sai ya ce kada asma'atu man najaitu ya rasulullah na ji yadda wanda ai yake ji da wanda nake ganawa da shi ya riga ya ji to yanzu abubakar ya kawo hujja ko to yanzu sai a ga kan umar wa qala li umar sai aka dawo kan umar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marartu bika na wuce ka ya kai umar wa anta tusalli gashi kai kana sallah rafi'an sautaka kana mai daga muryarka ya umar me yasa kake daga muryarka a sallah da karfi fa qala ya rasulullah sai umar mazaje kenan ka a ausar da ya bayar sai ce uqizul wasnan ina haka ne dai in tayar da wanda bai yi wanda yake yayi bacci da yawa idan ya ji muryata ya tashi idan ka duba mu wadata imamu malik an ce umar idan yana karatu kilomita ɗaya ana ji saboda ƙarfin muryarsa da irin iya da allah ta'ala ya mushi ya ce uqizul wasnan ina tasar da wanda ya kwanta yi bacci ko kuma wanda gyangyaɗinsa ya nisa ina ta da shi in yi ji murya ta ta zai sa ya tashi na ɗaya kenan abu na biyu da yake sa in daga murya wa aqrudu shaitan ina kuma koran shaitan bayan da za a yi shekan ya ji murya ta face sai ya gudu in ji umar bin khattab wannan kuma ba shi ya ba kanshi shaida ba ba ma muryarsa ba kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace malaqiya shaitan umar fajjan illa salaka fajjan gairahu umar ba za su taba haduwa da shaiɗan ba idan umar ya biyo layin nan duk da cewa shedan bai ganin shedan kirikiri ko amma idan shedan ya ga umar sai ya canja hanya umar da shaidan ba su hada hanya a guri da ina fatan an gane to anan sai ke cewa muryan nan tawa rasulullahi ina daga ta ne don ta kori shaidan sai mazalla ce amma ikhfid min sauti ikhfid ikhfid an gane ko sai yake cewa ikhfid ya kai umar wato ainihin ka sauka kamuriyarka wato min sautika kenan ikhfid min min sautika shay'an ko ba haka haka ne ya zo a naku wa kan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ababakar fa min sautika shay'an yake cewa ya kai abubakar idan ka zo za ka yi ɗan kiyamun laili ka ɗan ɗaga muryarka ɗan kaɗan kaga an yi saitin muryarsa kenan ko wa ƙala li umar sai manzon Allah ya ce ma umar ikhfid min sautika shay'an ya kai kuma umar ka ɗan rage daga muryarka wato shi ma an masa saitin muryarsa kenan ko wato wannan yake nuna ba lallai bane idan ka tashi kuma sai ya ji ka tashi dangane da maganar cewa kowa sai ya tashi ga ta taso ba domin ne ba a so kuma ne garin neman ido garin neman gira karasa ne karasa ido domin ba a so idan ka tashi za ka yi kiyamun lele dukkan addabi mutane wani ba shi da lafiya a kusa da kai wani kuma ya gaji yana so ya bacci sai ka dame shi to wannan ba shiriwa ba ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa manzon Allah ya ce Allah ya ji kan mutumin da idan ya tashi da daddare sai ya tashi matar sai ce tashi mu danyi na filfili ita ma matar in ta tashi sai ta samu mijinta ce mai gida dan Allah tashi mu danyi na filfili kaga ana so su dinga musaya wajen tada juna saboda kaɗe ya tashi cutar da ɗaya ina fatan an gane don dole wani idan ka kana fara karatu zai baccinsa ya dauke. to saboda haka a lura ko irin salloli da muke cikin ramadan ba dole bane sharaɗi ne sai an sa laspika kowa an yaji kowa sai ya tashi dole duk bala'i sai ka tashi wani na yana so a daidai wannan lokacin bacci ya fara ɗaukansa to yana da kyau zai fi kyau da ikhlasi aqrabu lis sunna a ce an bar wannan speaker zai fi dacewa saboda kar a dami wanda yake so ya wato ainihin ya yi bacci a wannan lokaci kaga kenan sai manzon Allah ya ce Umar ya daga murya dan yi kasa da muryarsa Abubakar kuma ya dan daga muryarsa wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-jahiru bil qur'an duk mutumin da yake bayyana qur'ani kal jahir bis sadaqa kamar mutumin da yake bayyana sadaka ne an gane ko wal musiru bil qur'an kal musiru bis sadaqa wanda kuma yake bayyana qur'ani kamar mutumin da zai sadaka ne ya bayyana wato abin da ake so a hadisin yake so ya nuna mana wato yana so ya nuna mana yanda ake boye sadaka haka ake so ka boye abin da kake yi na ibada na qur'ani saboda me aka ce haka don kar ya zama riya don kar ya zama me riya kuma anan ana baka shawara ne amma idan mutum ya tabbatar da setin zuciyarsa ba zai iya sa ya zama iriya ba to dan ya ɗaga muryarsa ba laifi amma in ba zai cutar da wani ba ina fatan mun gane amma lokacin da zaka cutar da mutane to ya zama tilas wajibi ne kai ƙasa da muryarka wato yana nuna maka kenan tsantsan ikhlasi wajen aikin an gane ko wato idan ka bayyana din da ikhlasi baka cutar da kowa ba ba abin da ya samu wato ainihin karatunka don Allah ta'ala a sadaka ma mai yace in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya idan kuka bayyana sadakan madalla wa in tuhsuha amma ba za ku koye ta wa tutuwa al-fuqara ku ba fakirai fa huwa khairul lakum ya kuma alkhairi kaga wa Allah ya ce ya fa alkhairi ko to haka shi ma karatun alkur'ani din in ba za ka koye wato ba zai fi alkhairi wato zai fi kuma kusa da ikhlasi sannan kuma wannan sallah kamar yadda na yi bayani sunna ce mai karfi ta manzo sallallahu alaihi wasallama ya kamata kar mu zamanto ramadaniyuna sai ramadana ta zo a ta kokarin tajin sallah dare ana tsayar da shi ya kamata mu zanto yuna ba yuna ba in muka zanto yuna kullum za mu dinga yi amma muka zan zanto yuna duk sai ramadan ya zo za mu tashi mai kiyamun laili kaga kenan gaskiya abun akwai gyara kuma malamai sun ce alamatu kubulil amali alamar karban ayyuka an tuba'a ko kuma an yattabi an rajula bi amalin mislahu alamar karban aiki amma ya karba aikinka shine bayan kawo aikin ka biyar da wato kwatankwacin wannan aiki bayan wannan aiki din ina fatan an gane wato ana so ka ci gaba da yi bayan ka wato ainihin yi wannan aiki sallah za ka idan laifi ka yi idan kai sallah ka idan laifi ne amma kana idarwa mai kake cewa astaghfirullah astaghfirullah ina fatan an gane saboda me ka biyar da kyakkyawan ayyuka da kyakkyawan aiki to amma wani fa idan ramadana ya tsaya ba zai ya tsaya ba zai kara ya dauke ba zai kara tashi ba kuma sai wata ramadan to muna fatan in muna ciki Allah ka shirye da mu idan kuma ba ma ciki Allah ta'ala ya kara datar da mu ya shirya da mu hanya madaidaiciya ina ga ya zama tilisin tsaya a nan saboda wato ainihin kubucewar lokaci muna fatan Allah ta'ala ya gafarta mana ya mana rahama tuntunin da suke faruwa can da nan Allah ta'ala ya mana maganin su waɗanda suka rasu suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka kyauta kushewarsu Allah ta'ala ya ba mu ikon da su cikin masu imani waɗanda za su yi tafiyoyi kuma muna fatan Allah ta'ala ya isar da su lafiya waɗanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya mata da suke da juna biyu Allah ta'ala ka saukar da su lafiya waɗanda kuma suke neman aihuwa ɗin ba su samu ba muna fata Allah ta'ala ya ba su 'ya'yan masu albarka wa Allah ta'ala muna fatan ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله